Masu sauraro, Assalamu alaikum, barar kanmu da katarin sake saduwa a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da abokinku Michael Kudisin. Shirin yana zuwa muku ne duk mako a wannan tasha kuma a daidai wannan lokaci. A cikin shirin na wannan makon za ku ji amsar tambayar da aka yi a kan zabiya, abin da ke haifar da su da kuma yadda za su kula da kansu. Sai ku biyo mu. Madalla za mu shiga cikin shirin gadan-gadan da wannan tambayar da ke neman bayani a kan zabiya. inda take neman sanin kalubalen lafiya da waɗanda ke cikin wannan yanayi ke fuskanta. Tambayar ta fito ne daga mai nasarar sarafin tuwa. To a game da wannan tambayar ga tattaunawa ta da Dr. Abdulmumin Shehu Makarfi na asibitin Dawa da ke Kaduna a Najeriya. Madalla a Zabiya wani a bawan abin Allah ne wanda na kaso a lokacin ainihin watan halittarsa. akwai hmm. sadari wanda ake da melanin ɗaya eh, wannan fenti ne wata shi ne ainihin sanadarin da yake a fenti ko kuma kala na jikin ɗan adam ko ka zama fari ko ka zama baki ko ka zama tun kalan da ya kamata na irin waɗannan mutane a ainihin tun ainihin a halittarsu akwai na ƙasa a wannan sanadarin wannan sanadarin da ma yake bada watan kalar fata kuma kalan gashi kuma yadda ainihin ido zai kasance sai ga azabi ya fahimci wannan uku suke suke da matsala a ciki za ga fatar shi baki daya ta koma farakar wata za ga ta koma kamar wurin shuɗi shuɗi haka kuma sa za ga wani idan ya koma ruwan hoda hoda pinkish haka mm. wani idan kuma ya zama bulu ruwan bula bula haka sannan za ga gashin shi ya zama watan jajir ya zama ja busasshe wani kuma za ga ya dawo ya zama fari wata ba ala halan da wata in a sanadari mai shi ne zama cewa shi. Hmm. mai kan karanci sai ga fata baki ta zama fara fat in aka samu mutum irin wannan yanayi aka haife shi haka hmm. to wannan halitta na da bai isa ma ya isa a cikin dan adam ba ko kuma lokaci ma ba cin sai ga fata shi wani hali kamar yadda muke ganin su haka sai ga fata ma ba ta da karfi kuma duk abubuwan da ya sauka a kanta sai mata lahani kamar wani irin kalubale da ya danganci lafiya waɗannan wata ne ke fuskanta to suna fuskantar matsaloli wato na ainihin lafiyar jikinsu da kuma matsaloli wani shafi na halin rayuwa domin abubuwa akwai psychologically akwai physical na abin da sun ne da zaran an samu watan wani kwaro ko wani abu ya dan dai samu ya dan tsaga jikin to jikin kan shiga wani yanayi na bori kamar borin jini haka saboda fatar ba ta da wani tsaro kuma ba ta da wani cikakken sanadarin da zai iya kare da abuwa zai ga fatar ba ta cikin watan tsaro wanne ya dace ko da ko da ko wani abu duk abin da ya dan kokarin ya dan kawo matsala ko wani fa sai ga wurin ya shiga wani bororo ya shiga sai ga dandana ya zama ciwo ba ya zama miki so kalubalen na farko shine fatar su ba ta samu kariya kamar yadda ya kamata kamar fatar sauran al'umma mm. abu na biyu shine idan baya gani sosai idan bai cika samun shi matakin ainihin watan aiki ba kamar yadda idan sauran jama'a yake sai ga suna samun matsala da site da ainihin idan su to haka kuma gashin su bai cika ainihin tasiri ba za ga gashin yana karyewa saboda mai bai hawa kansa shi ya bushe sai ga yawancin su ba cikin yawan gashi ba wani abubuwa su kan damu bangaren su sai bangaren shafi kuma damuwa za ga ko shi a kallo kuma abin kallo kuma abin zunɗe da kuma gulma da abubuwa da sauransu ga su ma ne kaɗan dame su cikin jama'a. Na'am. Eh. To kamar ta yaya uh, ɗan adam da ke irin wannan yanayi zai kula da kansa ta ɓangaren lafiya abin da ya shafi fata abin da ya shafi gashin kai da sauransu. To yadda zai kula da shi sai ne gane cewa shi ba kamar sauran al'umma ba ne. So dole ya kiyaye direct hit wata ya kiyaye shiga wata kamar rana zafi saboda fata shi ba ta daukan irin wannan abubuwa din abu na biyu ya kiyaye daga inda zai iya samun kamar cizon sauro haka kuma samun samun rauni domin fatarsa ita ma ba da wani cikakken kariya din wata ma'ana da ya zama ita ka tsantsan wani da tafi da rayuwarsa mm. kuma duk inda ya ji abin da yake kamar fata ba ta dauka ba kai da ya kokarin ya bi ya shiga kanshi kuma shafe-shafe na mai da ake haka sauransu nan mm. to majimi ne na mai neman ainihin mai wanda ke mai laushi wanda ba zai iya kawo mai ainihin wani daɗewa ko na don fatin nasu ba ta da cikakken tsaro saboda haka dole ya kiyaye rayuwarsa kuma kiyaye duk inda zai shiga kada ya shiga wuri mai kunci kuma da zaran ya samu wani canji ko ya yake ya rika zama kusanci kusa da asibiti a saboda cutar suna duba shi ana ba shawari kuma ana kare shi daga abubuwan da za su iya cutar da fatarsa ko idansa ko kuma ainihin abin da ainihin a gashin kansa da sauran. To akwai wanda ke cewa samuwar irin waɗannan mutane watan zabaya yana da nasaba da gado. Wane bayani za ka yi mana game da haka? Eh ai da dama tun halitta na gadon ne ai da ma ai daga jinsu daga jins da su daga ainihin wannan halitta dama tun daga halitta ne shi sa ba a canza shi. Yana sa, Sai dai mafi lokuta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 da nazifi asnani da sauran mawaka da fatan an fa'idantu da amsar da aka samu to sai mu je ga wannan tambayar da muka samu daga sani ahmed mai ganga ya ce menene makasudin kafa majalisar ɗinkin duniya akwai waɗanda suka yi tufakin cewa kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba bayan kafata waɗanda dalilai ne suka sa aka gaza cimma burin kafata to na mika wannan tambayar ga wakilinmu na bauchi a najeriya ibrahim malam goji wanda shi kuma ya tuntubi comrade abdullahi yalwa masanin tarihin kungiyoyi da kasashen duniya kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta abubakar ta tare ali da ke garin bauchi a najeriya ga su. da fari dai zai kyau mu ɗan yi ta aliki kan tarihin ita majalisar ɗinkin duniya wadda sunanta na fari shine abin da ake cewa kan ƙasashen duniya wato league of nations shi kuma wannan shine kungiya na farko da aka kafa lokacin ana yakin duniya na farko a ranar 25 ga watan daya wato 1919 wato 1919 wannan lokaci an kafa ne da zimman kawo haɗin kai tsakanin ƙasashen duniya kuma da samar da zaman lafiya wannan shine makasudi hada cewa ita wannan kungiya ta zo bayan shekaru kusan 26 ta gaza sakamakon cewa ba ta iya cimma burinta na kawo daidaito da zaman lafiya a duniya ba wanda ya haifar da yakin duniya na biyu sakamakon haka shi bayan wannan yakin duniya na biyu aka sabunta wannan kungiya aka haifar da ita majalisar ɗinkin duniya kamar yadda ake kiranta a yanzu kuma wannan majalisa ita ma ta dora ne akan wancan manufa na neman kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe a tsakanin ƙasashe na duniya tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai ta yadda za a kawo ci gaba na bai ɗaya a duniya baki ɗaya wannan su ne manya-manya ko mahimman dalilin kafa ita majalisar ɗinkin duniya kuma a gurguje ƙasashen duniya gaba ɗaya in banda ƙasa guda biyu suna cikin wannan majalisa wato kasashe uku daga cikin kasashen da aka amince da su 195 kasar da bata ciki na ɗaya ita ce wato vatican city ƙasa nan da papa roma ke mulkanta sai kuma ƙasa ta biyu wadda a kwanan nan ne ita majalisar ta amince da wannan ƙasa a matsayin ƙasa wato wadda suke ta hankoron samun yancin kansu ƙasar nan ta dinu to wa'annan su ne ƙasashe guda biyu a takaice da ba sa cikin wannan majalisa saura 193 duk suna ciki yawa to tambaya ta gaba ya ce akwai waɗanda suka yi itifakin cewa kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba bayan kafa ita wannan majalisar ɗinkin duniya waɗanne dalilai ne suka sa aka gaza cimma burin kafa ita majalisar ɗinkin duniya har zuwa wannan lokaci to gaskiya akwai abubuwan da ake ganin cewa gazawa ne na daidai akwai ƙasashen nan da ake kiransu masu kujeran dindindin to wa'annan ƙasashe sun kasance afuwan ƙasar rosha ba ƙasar jamus ba wa'annan ƙasashe sun kasance masu yin gaban kansu da yadda suke so kusan ba wanda yake iya tsawatan musu sukan yi gaban kansu su yi yadda suke so a lokacin da suke so sannan akwai kasashe da suka zama wato akwai wariya na 'yan mowa da 'yan bora a tsakanin kasashen duniya ya danganta wani gefe ka karkata kowa ke goyon bayanka ko da a cikin sauran yamutsitsin kasashe waɗanda ake ganin ba su taka kara sun karya ba a siyasar duniya a wannan farfajiya na majalisar ɗinkin duniya sannan ana zargin jami'ai ko wakilai ko sojojin da ake turawa wanzar da zaman lafiya da ayyuka na fyaɗe wadda yake haifar da cututtuka da cin zarafin 'ya'yan mata ƙanana da sauransu da kuma sace-sace a lokacin da aka tura su wannan sai ya saka cewa ana ganin wato wannan majalisa bata cimma abin da take kokarin ta hana ba wato kokarin kare hakki na dan adam da mutunta shi tabbatar da zaman lafiya ko wanzar da shi kawo ci gaba wa'annan abubuwa sai suka zama suna cin karo sannan yanayi yadda ake gudanar da siyasar duniya ta yadda wasu kasashe suna demokradiyya wasu kasashe suna irin sarrafa mulkin da suke so kuma ana tafiya da su wasu kuma in suka yi wani kwana sai ka ga an komo ana jayayya da su bi ma'ana akwai nuna bambanci da wariya ita majalisar ɗinkin duniya kusan babban abin da ake zarginta da shi shine ta kasance kamar wani wato kare ne da ke haushi amma bai iya cizo da kuma hana illolin da yake haɗawa wanda ya kawo abubuwa na hauhawan farashi musamman na makamashi kusan a duniya baki daya da kuma abubuwa da dama wanda har yanzu ana fama da shi to comrade abdullahi yalwa muna godiya da wannan dama da ka godiya nake da wannan dama da kuka bani nima. A duniya wasu ba su da gurin kwana, a duniya wasu kuma ba su shan rana, a duniya wasu kuma ga su na fama. da yanayi ne ke sanya zuciya kuna waɗansu babu na ce ko dare zuwa rana waɗansu sun wuce ma dukkanin tunanina a duniya a duniya ne a duniya madalla da wannan waka salisu yaro muna kuma fatan an fa'idantu da amsar da aka samu shirin tambaya da amsa ne ke zuwa muku daga sashen hausa na radio france international aiko da tambaya mai ma'ana ta mu na imel arafai hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ji ka yanzu shirin zai dora da wannan tambayar da ke cewa ku ba mu karin bayani akan tsibirin taiwan da ake takaddama a kai menene mahimmancinsa da yasa amurka ta ce za ta kare tsibirin bayan kuma na china ne tambaya ce daga isa aliyu da abbati mai kayan miya kasuwar misau jihar bauchi a najeriya akan wannan tambaya na tattauna da masanin siyasar ƙasa da ƙasa dr tukur abdulkadir na kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna a najeriya wannan abu ne mai tsawo tarihi tsawo gaskiya a illa dai mm. taiwan dama tsohon yanki ne da ke ƙarƙashin jamhuriyar mutanen ƙasar china akwai lokuta da dama da wasu daloli suka kwace musamman ƙasar japan sai bayan kusan ƙarshen yakin duniya na biyu ne ma yankin ya kara kukuta daga mamayar japan saboda haka china eh, taiwan yanki ko kuma misali tsibirin taiwan dama yanki ne da ke karkashin china abin da ya kara haifar da matsalar shine matsala da aka samu tsakanin ainihin 'yan shugabannin 'yan communist na china da kuma shi a chiang kai-shek wanda ya shugaba ne na bangaren tsibirin china wanda da shi ke shugabancin inda ya kira yankin china jama'a ƙasar china ko jamhuriyar ƙasar china mm. abin da ya kamata a sani shine bangaren tsibirin taiwan baya kallon kanshi a matsayin wani bangare na daban da china illa dai su suna kallon cewa su ne ma suke wakiltan sama da biliyan ɗaya da wajen ɗari hudun da suke ƙasar china ba su da suke 'yan miliyoyi kaɗan ba saboda haka wannan al'amari ya ci gaba da an ci gaba da samun wannan matsala har sai kusan 1949 lokacin da ainihin tsarin juyin mulki na juyin juhali na 'yan communist ya kara kama eh, tabbatuwa sannan kuma su bangaren wannan tsibiri karkashin shi Chiang Kai-shek suka ce su sun ji sun gani su ne ke da China kuma bangaren tsibirin Taiwan ne zama wani bangare ne da wasu daga cikin kasashe na duniya musamman dai kasar Amurka suka ci gaba da ɗasawa tun bayan 1949 a shekara tsakiyar shekara ta da hamsin har yarjejeniyar tsaro aka rika sanya hannu tsakanin ainihin kasar wannan yanki wannan tsibiri na taiwan da kuma kasar amurka to kafin mu ci ga batun abin da amurka ke bida a wannan tsibiri na taiwan menene ainihin china take bukata ga taiwan a yanzu haka abin da kawai take bukata shine wannan tsibiri amince na karkashin mulkin kasar china ne kuma ba ƙasa wannan ya zama tsibiri ba mai cin gashin kanshi ba ne ba kamar da bayan mm. bayani da can kasar japan ma ta mai ta mamaye wannan yanki da karshe bayan kammala yakin duniya ya dawo karkashin china mm. saboda haka haɗari ne babba ga kasar china in ta ci gaba da barin wannan yanki ya kasance yana cin gashin kansa kuma har ya kasance yana samun amincewan kasashen duniya inda zai rika bude jakadu zai rika mu'amala da ƙasashe kamar daidai da kowace ƙasa kamar a ce India ko Pakistan. Na'am. Amurka menene mahimmancin uh, wannan yanki a gare ta da har ta zaƙe take kane-kane akan duk wani batu da ya shafi 'yancin Taiwan? kane kanan amurka a yankuna na duniya bai tsaya ga ainihin wannan tsibiri na taiwan ba yana da cewa amurka tana da sansanonin soja sun fi dubu a duniya me ya dalilin wannan zaka ce to me yasa ba a ɗauko waɗannan sojoji an riga kai su inda za a samu zaman lafiya inda misali ake zubar da jini ko inda ake kisan kiyashi ko a ruwan da misali da aka yi alitar casa'in da hudu ko misali yanda ainihin yan budda suka tarwatsa ainihin tsirarin musulmi rohingya misali ko kuma lokacin da talakawa kiristoci da talakawa musulmi suka yi ta kashe kansu a jamhuriyar tsakiyar afirka ya kace ah. ina sojojin amurka suke to eh. manufar amurka ba wanza da zaman lafiya ne a duniya ko kawo karshen kisan kiyashi ko kisan kai ko kuma ba yakin ba sasa ba manufar waɗannan sojoji a duniya shine tabbatar da cewa tana tana tana za ta iya zama barazana ma duk wata ƙasa ko kuma za ta yi maganin duk wata ƙasa da ta zama ta barazana me barazanar kada wata ƙasa ke ka faɗa da ka faɗa da ita kada wata ƙasa ta ce za ta gogayya da ita a harkar tattalin arziki ko kimiyya da fasaha ko harkar tsaro shine wannan amurka ta lokacin misali donald trump hmm. kusan a wa kasar taiwan makamai sama da dala biliyan goma sha takwas kuma har yanzu shi ma joe biden abin da yake kenan ko lokacin obama abin da aka yi kenan shekara da shekaru su shugabannin da ke mulkin amurka shugabanni ne da suke rawa da su da bazar ainihin waɗanda suke da ƙarfi a masana'antu na makamai da kuma abubuwa na tsaro da bazan suke rawa wasu daga cikin su ma suke da kamfanonin wasu daga cikin tsofin sojoji ne ko tsofin jami'an tsaro ne na leƙen asiri da sauransu kuma suke jan akalar yadda ake gudanar da siyasa a ƙasar amurka to daga ƙarshe kuma a takaice mecece maslaha akan wannan eh, takaddama maslaha shine amurka ta kakkaɓe hannunta daga abin da bai shafe ta ba domin ba wata barazana da kasar china take mata gogayya ce ake na kasuwa na kasuwanci kuma sun ce su 'yan jari hujja ne saboda haka kuma jari hujja ya ce ne kawai a bar kasuwa ta halinta ko to mun gode kwarai da gaske dakta to madalla cikin zuciya na ce da wata ta gara nake so Allah Ubangiji ta awara. labari a zuwa ce babu kunnuwa saurara ina da kunnuwa ina da hankula don lura tukawa nake sakawa nake wara zanawa ke, gogewa nake na yi shara saduda nake dan babu tsumi don bara mace kalifi mai iko da saukar kudura cewa zuciya na ran kofa a ya karo na rigingine ya kona ya burkice ya karo kullum na nufin allahu ahidin sattaro ya taimaka mani ya yaye mani ya baro. Toma Dalla da fatan an gamsu da amsoshin da aka samu. Nan shirin ya zo ƙarshe sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. a madadin fatanin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman ma injiniyan da ya haɗa mana sauti hassan alhassan nasileja abokinku michael kudisin ne ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu